إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين فأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سادوا أيو أشرين دا أكو قوات رمضان hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya shi kuma daidai da sha shida ga watan biyar miladiya shekara ta dubu da ashirin a cikin tafsirin na bakara da muke gudanarwa a nan masallacin mu'asas imam ahmad bin hanbal da ke nan garin gusau a jihar zamfara nigeria mun kwana kuma cikin wannan sura mai albarka aya ta za mu tashi kan aya ta ɗari da goma sha takwas insha Allah ta'ala malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون تأتينا آية فذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الله تعالى يتي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون Allah ta'ala yake balabarta mana irin wannan al'amura na ta'addanci da Yahudawa da Nasara suka dinga yi musamman Yahudu sun yi ta'addanci a baya wanda Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da maimaita mana irin wannan al'amarin da suka dinga yi sai ubangi subhanahu wata'ala ya jarabci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ƙauyawan larabawa shirikai. waɗanda su ma suka suka dinga maimaita irin abin da bani isra'ila suka dinga yi suka ce wa qala allazina la ya'lamuna law la yukallimuna Allahu aya waɗanda ba su da ilimi jahilai a cikin suka dinga cewa me yasa Allah bai yi mana magana ba laula anan ba ta nafi bace suna nema ne me yasa Allah ba zai yi mana magana ba auta na aya ko mu ma ba mu wata mu'jiza da za ta nuna mana cewa lalle kai annabi ne mu yi imani da kai wanda mu muna neman abin da zai tabbatar mana cewa kai annabi ne imma Allah ya muna magana da kansa ya ce kai annabi ne ko kuma a saukar mana da wata mu'jiza da za ta nuna mana mu ma a kai annabi ne wanda za mu yi aiki da wannan mu'jiza din da Allah subhanahu wata'ala yake saukarwa ga bayansa shine Allah ta'ala ce mana kazalika qala allazina la ya'lamu ah, kazalika qala allazina min qablihim misla qawlihim haka nan waɗanda suka gabace su waɗanda suka yi su ma ba su da ilimi irin su suka faɗi irin wannan magana din makamanciyar abin da suka faɗa suka ce in dai har ana so su yi imani to a zo musu da ayoyi bayyanannu wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'tiya mithla ma utiya rasulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu saysibu alladhina ajramu sagharun 'inda Allah wa 'adhabun shadidun bima kanu yamkurun wadannan da su ma suke wawaye marasa ilimi jahilai a can baya sun faɗi irin wannan manganu duk lokacin da suka an zo mu manzo da sako sai suke ina ma da mu ma an zo mu da irin wannan sako ne to sai Allah subhanahu wataala ya tona musu asiri a matsayin waɗannan mutane ne marasa ilimi mutane ne kan kangararru waɗanda ba su yadda da abin da ma suke faɗa ba duk kiran da ake yi da suke cewa a zo a gaya musu kaza a gaya musu kaza Allah ta'ala ce duk wannan ba su yi imani da shi ba ba su kasance ko masu yadda da abin da ake kiransu a kansa ba sai suka ce ah, misal qawlihim tashabahat ulubum sun faɗi irin wancan magana ɗin? zukatan sun kamance ne a wajen irin wannan tunanin na sagaya mu Allah in dai ana so mu zama masu imani to me yasa mu ba a saukan mana da wahayi ba a ce mana ga wani manzo zai zo ko kuma me yasa mu ma Allah ta'ala ba zai ba mu ta mu'jiza ba da za mu dinga nuna manzon muna cewa eh lalle mun yarda da kai dan ga sako irin na ubangijinka mu ma yana zuwa muna shine Allah ta'ala ya ce qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinuna hakika mun bayyana da ayoyi ga mutane waɗanda suke iya miƙa wuya su yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa idan sun yi yarda da wannan to su ma sun shiga cikin wannan bayi na Allah subhanahu wataala waɗanda suke jin tsoronsa idan kuma suka tsaya suna jan al'amarin da baya-baya to Allah ta'ala sai ya kyale su da abin da suke rayawa da kawunan su wanda wannan ba zai iya haifar musu da wani abu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba sai Allah ta'ala ce mai inna arsalnaka bil haqqi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lalle hakika mu mu aiko ka da gaskiya ah, bashiran wa nadhiran kana ni bishara da aljanna kuma kana gargadi da azabar Allah subhanahu wa ta'ala wala tus'al an ashabil jahim kada ka tambaya dangane ga irin azabar da Allah ta'ala zai yi ma ma'abuta wutar jahim ko kuma wala tus'al an ashabul jahim ba za a tambaye ka ba dangane ga irin wannan azaba da Allah ta'ala zai musu malamai sun karanta wannan lafazi na tus'al da qira'a guda biyu akwai tus'al akwai tas'al idan karanta shi da wala tus'al an ashabul jahim yana nufin ba za a tambaye ka ba dangane ga azabar jahim da Allah ta'ala zai mai wuta ba ko kuma wala tas'al an ashabul jahim karka tambayi irin nau'in azaba da Allah zai yi ma ma'abota wutar jahim al'amarin hankali ba zai ɗauka ba tunani mai tunani ba zai iya gane irin azabar da Allah subhanahu wata'ala zai yi ma waɗannan bayi kangararru waɗanda suka ƙirin Allah subhanahu wata'ala ba Allah tsare mu daga sharrinsu su sai Allah ta'ala ce mana walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الله تعالى ce walan har abada harfi ne mu'abbat Allah ya ce har abada tarda anka yahudu walan nasara har abada yahudu da nasara ba su bai da kai ba hatta tattabi'a millatahum har sai ka ta tabarkin su duk tabarkin bata iri ɗaya ne bata da yahudu suke kanta ita ce batar da nasara suke kanta to Allah ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba za su taɓa yadda da kai ba duk wani ƙoƙari da za ka yi ka gwada masu ku zauna lafiya har abada ba su da kai ba hatta tabi an millatahum har sai ka bi tabarkin su shi yasa duk wanda bokon sai yawa ko kuma son zuciya sai rinjaye shi yake ganin musulmi su sassauta fahimtar ta addini su dawo su haɗu da kafirai don ya zama an zauna lafiya to har abada kuma za zauna lafiya ba domin Allah ta'ala ba daga cikin ƙa'idarsa da turo annabawa don zauna lafiya da kafirai ba mutumin da za ka kira shi cewa ya bar abin da yake yi na kafirce da zuwa ga musulunci kusa da lafiya da shi tunanin wani cewa musulmi su rage adawa su rage zafin karantarwa don su daidaice da kafirai har abada ba zama daidai su ba shi ta Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walan tarda anka walan nasara hatta tattabi'a millatan kun fahimta har abada yahudu da nasara ba su bi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba ta ganin da suka tashi zuwa suka suka ce masa dan mu zauna lafiya ka zo mu bauta malaka a yau gobe mu taru mu je mu bauta wa namu Allah ta'ala ce qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'budu wala antum abiduna ma a'budu wala ana a'budu ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin dole abin ba tsakanin gaskiya da ƙarya ba yanda za a yi hada Allah da wanda ba Allah ba a hada Allah da abin da ke shirka kuma a ce zaman lafiya ake ne ba har abada wannan ba zai yi ba da ka idan mutum yana jin daɗin cewa zai yi cire musulmai wai zuwa a haɗu da arna to wani yana ɓata makansa ne lokaci har abada wannan ba ta yi ba domin Allah ta'ala bai yadda wannan ta zama tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da zo da addini da wa'annan kafirai da suke a zamanin sa idan har wannan bai zama ba to babu nan da wannan kuma zai zama har abada kiraye kiraye da wasu ƙungiyoyi na kafirai ke yi da kuma rubabbun musulmai waɗanda ba su fahimci addini ba suke cewa zuwa yi wahadatu adiyar a haɗa addinai gaba ɗaya waje ɗaya da kiristanci da yahudanci da musulunci a samar da littafi ɗaya a yi harmonizing na waɗanda littafan guda uku a taura injila al'ur'ani har wasu ka fara wannan da'awar in ka je hotel ga an haɗa ƙur'ani da a taurar injila a waje ɗaya don a nuna maka a rage kaifin adawa wannan ba zai taɓa yiwa ba idan ana suwa a yin adawa shine kafare su daina abin da suke yi su da zuwa ga musulunci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo garin makka ya tarar da akwai addinai da ake yi ya je madina ya tarar da addinai amma bai ta kyale su ba sai da ya kira su bar abin da suke su biyo shi yace bismillahir rahmanir rahim محمد عبد الله رسول الله أدعوكم إلى الإسلام أسلم تسلم إلى هرق العظيم الروم إلى كسرى إلى وعي إلى وعي يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله النبي صلى الله عليه وسلم يا kira su da cewa الشيء ne قريسه su zo su bi addinin Allah su shiga addinin Allah kada su da zama suna wani biye-biye ko suna bauta mana ba Allah manzo Allah sallallahu alaihi ya rusa wannan da'awar ya rusa wancan abin da suka yi dan haka babu ran da za a ce an zauna lafiya tsakanin musulmi da kafirai da yahudu da nasara idan suka ce wai a zo haɗa kai babu ran za mu haɗa kai ta da ku akan wannan ko ba za zauna lafiya ba zaman lafiya shine ku biyo musulunci ku bar abin da kuke na barna saboda an shafe waccan shari'ar gaba ki da yanta yanzu shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiki aiki duk wata shari'a da za a zo a yi a baya Allah bai da ita ba kuma Allah ba zai taba karfata ba walan yabtaghi wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin haka nan kuma inna ad-din inda Allah al-islam ku zo ku shiga musulunci ku zauna lafiya duk da daular musulunci ka kafu za a kira ku zuwa ga musulunci in kun yi za a sanya ku ƙarƙashin jizya ta musulunci ku zama kafirin amana in kuka saba sai a yake ku a karkashe ku wannan shine ka'idar musulunci ba dini Allah ta'ala da yi shi sai musulunci Allah shirye da mu gaba kida ki duk wani mai ji da boko ko wani wanda ya shaƙo karatu da na kafirai yan daɗi arna da za su cewa mu zo mu haɗa kai da su a zauna lafiya ko a yi santa santa ta cewa wai hanjoci ne na haɗin kan addinai wannan ɓata lokaci ake yi ba ran da Allah ta'ala zai da wannan al'amari ya yi ku dai ku karɓi kwangilar ku ci ku taru ku sha shayi ku taru ku buga takardu a biya kuɗin samina wannan kam duka zai iya yiwuwa amma zancen a zo a yi harmonizing ɗin addinai wannan har abada ba zai yi ba saboda Allah ta'ala ya ce walan tarda yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wanda kuma bin in kaga sun zauna lafiya da kai sun sake mutumin kirki ne to ka yadda ka bi hanyar su ko ka gane ko baka gane ba ko ka fahimta ko baka fahimta ba directly ko indirectly duk ran da kaga arna suna yabonka suna baka lambobin yabo suna girmama ka to wallahi ka zama nasu ko kana zuwa masallaci ko ka yi zuciya ka daina zuwa masallaci ka yi rida ka dai zama na arna ba abin da ya rage maka illa a kira ka cewa ka dawo ka sadu da musuluncinka domin bayan da arne kafuri zai buɗe ba ke ma dariya kuma dariya ta zama take ke da cikin zuciyarsa sai ran da yake cewa ya faru ke ka zama nashi amma idan baka zama nashi ba ran da zai da kai wallahi Allah shi da mu Allah ta'ala ki qul inna hudallahi huwal huda ga ya musu shiriya kadai a wajen Allah ita ce shiriyar Allah wani idan ta ba ta ahuwa ahun inda ko za ka fi soyi son zukatansu Allah ya nuna cewa ba ilimin suke tafiya kai ba ba addini kuma suke bi ba suna bin son zuciya ne shi yasa Allah ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala in tabata ahwa'ahum in har za ka dinga bin son zuciyarsu ba da ma menene ba da ba da ladhi ja'aka mai ilimi bayan abin da ya bayyana gare ka yazo maka na ilimi domin ilimi Shi ne gaskiya idan ka ga mutane sun bar ilimi to abinda za su bi shi ne son zuciya in kuma suka bar son zuciya to babu inda za su fada sai zuwa ilimi shi yasa malamai ke cewa duk mutumin da yake da ilimi kuma zai bi son zuciya yana bin ata wanda ya fi fushi a wajen Allah subhanahu wataala sama ga jahili wanda kwata-kwata ma baya da ilimi wannan kawai son zuciya ne ɗebe shi amma ka da ilimi da son zuciya wanda ya fi komi illa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne Allah gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda za ka bin son zuciyarka ka bi son zuciyarsu bayan ilimi ya bayyana gare ka malaka min Allah min waliyin wala nasir ba ka da mai taimako a wajen Allah ta'ala kuma ba ka da mai jibincin lamarinka muddin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale shiriyar Allah wadda ce shiriya ya bi son zuciya ta Yahudi da Nasara ya yi da zuwa tafi da su to ba mai taimakon a wajen Allah kuma ba mai jibintar lamarinsa wannan al'amari kuma ka yake haɗe yanzu duk malamin da ya bar addini ya bar gaskiya ya bi masu mulki wajen abin da suke so ko ya bi masu kuɗin gari da abin da suke so ko ya bi gama garin mutane na gari me suke so ya gaya masa shi yake faɗa wajen karatunsa wannan ya yi asarar karatunsa kuma ya zama kai ne mabi ba kai ne jagora ba domin malami shi ne jagora shi yake karanta da gaskiya yake gaya mutane abin da Allah baya so kuma yake gaya masu abin da Allah yake so to yayin da ka koma kana bin abin da sarakuna suke zo a faɗa wanda ya saba mu shari'a ko abin da masu mulki irin na gwamnati suke so a faɗa kuma ya saba mu shari'a ko ga magari mutane to kai kuma ba mu kwataka wajen Allah dan haka a kullum abin da ake so masu addini zama da shi shi ne dinga tsayawa kan gaskiya mukami za ka iya sauka gwamnatin da ta baka mukami su ba ta iya faduwa wata gwamnati ta zo daban in wata gwamnatin ta zo ta ga cewa waccan gwamnatin ta baka mukami da haka yanzu ba za mu yi da kai ba sai da waninka to ina kuma wannan gaskiya da ka bari yanzu za ka dawo kana zagin wannan gwamnatin kuma cewa ga gaskiya ba ta aiki da ita bayan kai ma da ka ba da fatawa a aji gaskiyar to shi irin wannan abin da hadari idan kana cikin gwamnati kar a ga cewa ka cika yin surutu yawan surutun ka zai ja maka illa ba laifi bane malami ko mai addini shiga gwamnati kai ma dan kasa ne kai ma mai iya bada gudunmawa ne ka da ilimi a bangare ka zaɗo ce ka bada gudunmawa ka amma kare ya zama kuma kaje kana yawan surutu kada kuma kafin ka shiga ya zama kullum kai zagi kake yi aibatawa kake suka kake yi to ran da ka zo kuma sai kowa zai rama idan ya biya za ka zama kana zagi mutane ba su da amana kana zagi mutane ba su da gaskiya kowa ya zo ka zage shi ran da duk Allah ya kawo gwamnati gundu da ta jarabce ka ita sai a ya ka cikin ka a ga za ka yi kada kuma ka je ka dinga zagin gwamnati saboda sai kai ne kaɗai ne faɗin gaskiya wannan ba hikima ba ce ba kuma ci gaba bane ci gaba shine duk inda Allah ya ce ka za ka faɗa inda Allah bai faɗa ba kai shi su mutu ba da fa'ida yawan surutu ya kawo alkhairi yawan surutu kurakure yake bayyana wa Allah ta'ala ka shirye da mu to sai Allah ta'ala ce allazina atinahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man ya bihi fa ulaika humul khasirun Allah ta'ala ce waɗanda muka ba ma'abuta littafi suna karanta shi haƙiƙanin tilawarsa waɗannan da suke wannan karatu ula'ika yu'minuna bihi lalle hakika wannan sune suka yi imani da abin da muka ba su na littafi wa man yakfur bihi fa ula'ika humul khasiruna wanda zo kafirce mu kuma wani littafin lalle hakika wannan sune wanda suka yi hasara a rayuwarsu da kuma lahira suka baki ɗinta abinda Allah ke nufi na atinahumul kitaba lalle waɗannan da muka ba mu littafi yahudu da nasara da kuma musulmi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke karanta wannan karatun hakikanin karantawa kuma suke faɗin abinda Allah subhanahu wataala ya sanar da su ma'ana abinda suke karantawa hakikanin karantawa shine su karanta hukunce-hukunce su yi aiki da su umarni a yi aiki da shi hani kuma hannu a kansa kuma su karanta ƙur'ani kamar yadda Allah ta'ala ke a karanta shi wasu malamai suka ce hakikanin karanta shi ka zo kan gaskiya ka ɓoye kar ka zo kan barna kuma ka yi shuru a kanta gaskiya ka zo ka juya ta zuwa ga wasu kuskure ya zo kuma ka yi tawilin ka ce ba haka ake nufi ba saboda kai ma ka fada ciki to wanda ba ya karanta shi ne karanta shi hatta tilawati ko laifi yana faruwa ga garinku ka faɗa yana faruwa ga na kusa da kai ka faɗa yana faruwa a kankin kanka ka faɗa sai Allah ta'ala shirya wanda ya so shirya da shi da wannan gaskiya din wanda kuma Allah ya gada mai halaka da shi sai ya halaka ka da ya gaji amma tun da Allah ya niyar halaka da shi sai ya halaka da ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana duk wanda zai halaka ya halaka kan gaskiya ga da ya gani amma ya halaka wanda kuma zai rayu ya rayu akan gaskiya wannan shine zaman lafiya wannan kuma shine abin da zai kai mu zuwa ga tsira a nan duniya da kuma lahiran mu wadansu malamin suka ce allazina atinahumul kitaba yaminene yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi sune wanda suka iya karanta alqur'ani su karanta yanda lafazin yake kamar yanda Allah ta'ala saukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shi karanta qur'ani yake da hadarin gaske idan baka iya karantawa inda umurni yake fita je ka bata kamar yadda shi hani inda Allah ya alƙawalin azaba ka zo ka kare ta ka ce rahama ne saboda baka iya karanta ba ƙur'ani talatsi ne kada mutum ya yadda da yi karatu gaban malami bai da kyar ƙur'ani saboda iya karatu larabci ya karanta ƙur'ani da kansa ba za ka iya ba yanayin rubutun alƙur'ani ba haka yake da daidai da yanayin rubutun larabci karanta larabci ba ƙur'ani yana da ka'idodi. ƙwa'ani ya da sharuɗa kuma karanta shi ake yi kana kallo ko a gaya maka yayi aka karanta shi ka ji da kunnuwanka domin talaɓe ne amma don kawai ka iya ta da baƙi karka je kai karambani karanta alƙur'ani za ka yi ɓarna ta wannan ma yana shiga cikin wannan ma'anar ayar allazina atina humul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasiruna wanda kuma suka kafirce ma umarnin da ke cikin alƙur'ani ko hani da ke cikinsa to wannan su ne hasararru sun yi hasarar duniya kuma sun yi hasarar lahira Allah ta'ala tsare mu ya bani isra'ila ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati أنعمت عليكم وأني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين نعم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذنيتي قال لا ينال عهد الظالمين الله تعالى يتشوى آه، إناني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ya kuma ni isra'ila ku tuna ni'imar da na yi a gare ku wadda nema iyayenku a baya wa anni faddaltukum alal alamina wadda na daga darajar ku a akan dukkanin mutanen duniya gaba ki da balo isra'il kamar yadda mun karanta a baya Allah ya daga darajarsu ya gaya musu daga cikin baiwar da ya musu wayanda suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ku tuna baiwar da muke muku muka mai da kuku ne ku kowa muka fita da annabawa da yawa a cikinku muka ba ku daraja a kan mutanen fir'auna Allah ta'ala ya ma mutanen annan Musa bai wadda bai mu wasu a baya irinsu ba ta shi ne Allah ta'ala ce ku tuna waɗancan ni'imomi da muka yi muku ya ku bani Isra'ila wa an nifaddaltu kuma alal kuma lalle ni hakika na ɗaga darajar ku sama dukkan darajar wanda suka bace ku واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون Allah ta'ala ce wattaqu yawman ku ji tsoron wani yini la tajzi nafsun an nafsin shay'a wata rai ba za ta iya isar mu wata rai da wani abu ba wala yuqbalu minha adlun haka nan ba za a karbi wani abu wanda yake na musanya ba da za a iya yanta ku da shi ba wala tanfa'uha shafa'atun hakanin kuma ceto ba zai muku amfani ba a wannan rana wala hum yunsaruna hakanan kuma babu mai taimako a gare su Allah subhanahu wata'ala yana maimaita banu Isra'ila irin abin da ya gaya musu a can farko farkon wannan sura da cewa ku ji tsoron wani yini a ranar da za a zo ranar kiyama kowace rai ta kanta take yi babu wani rai da zai iya fansar wani da za a mika wani a ce wannan shi ne mardin wani a yau a yi mawani azaba a mardin wani ba za a kyale wani Allah ba zai haka ba gobe alƙiyama mun fahimta duk wanda ke laifi shi za a ma'azaba wala ta zai ruwa ziratun wuzar ukura wa Allah ya fi insan illa ma sa'a laifin wani baya shafar wani kuma ba za a zo da wani dukiya mai yawa ba a ce bari a da ita domin a karɓuwa ne a yi fansarsa a cikin azabar ubangiji subhanahu wa ta'ala ba Allah ta'ala ke cewa innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban ardi zahaban walau tanabi lalle wanda zai kafirce ma Allah ta'ala kuma suka mutu suna kafirai Allah ta'ala ce ba za a karba ma ɗaya daga cikin su aikin sa ba kuma ko da fansa aka zo wajen karɓar ɗaya daga cikinsu a wajen fansa da cikin ƙasa ba ɗin da zinari Allah ta'ala ce wannan dukiyar ba ta isa a fanshi wannan kafirin da ita ba duk wanda ya mutu yana kafirci babu wanda ita zo fanshe shi a wajen Allah subhanahu wataala kuma wannan azabar zai shata ba wanda zai iya karɓasa a cikin wannan azaba ta Allah subhanahu wataala hakan Allah ta'ala yake cewa إن الذين كفروا آه لو أن إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتروا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل من أعدهم آه ما تقبل من أعدهم يا آيتكن إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتروا به ليفتروا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل من أعدهم ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim wacce aya take ta jannatin nan Allah ta'ala yake cewa wanda suka mu Allah suka zama kafirai a ban kasa to sani da cewa idan suka mutu Allah ta'ala ba zai karɓi fidiyarsu ba ba za a karɓa musu ba daga cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala ba ba wanda zai iya karɓe su ko da ko za ba da zuciya mai yawa wannan ba ta Allah ta'ala ya musu gafara ba haka nan wa in ta'dil kulla ajilin layi ukhadhu ha, ba wanda ya fansan wani da wani abu guba alƙiyama ka zo ta dukiya gaban Allah wannan ba zai sa kafan shi kowa ba a gaban Allah subhanahu ta'ala, domin Allah ya kore maka kansa fidiya a wannan rana da yake fa yawma la yu'khadhu minhum minkum tun wala min alladhina kafaru a ranar nan ba a karɓar wata fidiya daga gare ku face kuma daga wanda zai ji kafirai to kaga wala min alladhina kafaru hakan da goyon sun kafirce mu Allah subhanahu ta'ala ga kafirci ga rashin imani kuma ya je mu Allah subhanahu ta'ala haka ta yaya za a yi Allah subhanahu ta'ala ya karba masa balle a ce an yafe masa zunubinsa duk wannan ba zai yi ba a gobe kiyama ba to wannan Allah ya nuna muka cewa wata rai ba ta iya amfana wata rai komai ba a gobe kiyama da me da wannan ce abin nan ban sadin. wala tanfuwa shafa'a hakanan wata rai ba za ta amfana wata rai ba daga ceto muddin wannan rayuwar zai mata azaba Allah ya kore ceto ga wanda suke ba su da rabuwa wajen Allah subhanahu wataala fa ma tanfuhum shafa'atu shafi'i ceton mai ceto ba zai taimaka musu ba zai kuma amfana musu dan me ba su imani sun zo mu Allah subhanahu wataala suna kafirai to babu wanda ya ceto su فما لهم من شافعين ولا صديق حبيب ba wani shehu ko wani wali da zai zo cece ka gobe alƙiyama ku san da wannan abinda zai cece ka kawai shine in ka kasance mai imani amma mutum ba ka da imani ka zo ma Allah gobe alƙiyama wallahi wannan ba zai maka amfani ko kaga ana ceto to ban da wanda ba shi da imani amma idan ka da imani daidai da miskala zarra a cikin zuciyarka Allah ta'ala zai sa cece ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai cece ka su ne wanda za su ta na ƙarshe a cikin shafa'atul uzma nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin imam abu dawud da wani sai ke cewa in aka zo gobe alqiyama Allah ta'ala zai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam damar ceto in ya zo ceto za a buɗe mai wuta ya gani آخر من يخرج في النار كنا من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله yawar kalmar shahada akwai imani a cikin zuciyarsa zala sallallahu alaihi wasallam cewa sai a bayan dama in cece su wa qad humam sun zama baki kira sun zama gawai hadisin bukhari yake ta idan aka fita da su za a su a cikin wani ruwa da ake ce haya ruwa ne na rayuwa in aka za za ka sun yi irin cin kamar mai an sa za cikin mai ta sai a wanke su a dawo da su cikin rahamar ubangiji sannan a sa su aljanna sai za ceto akwai ceto a gubar kiyama amma kafirai shirkai ba za su samu ceto ba masu saban umarnin manzala sallallahu alaihi wasallam yan bidiya ba su samu ceton manzala sallallahu ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza sami'tu al-mu'adhdhin yu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul idan kun ji mai kiran sallah yana yi ku faɗi irin abin da yake faɗi summa sallu sallu alayya wa sallu li al-wasila ku roƙa min wasila idan ka ji mai kiran sallah ya gama ka ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث اللهم مقام المحمود الذي وعدته سيما زال الله سبحانه وتعالى فمن سأل لي الوسيلة حلت فإن منزلة لا تنبغي لأحد إلا لعبد من عباد الرحمن أو من عباد الله فأرجو أن أكون هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة الله صلى الله عليه وسلم مقام المحمود mahmud wani matsayi ne guda ɗaya wanda babu wanda ya sami shi ɗaya daga cikin bayan ubangiji ina kuma fatan Allah ya sa ni ne mai samun wannan matsayi wannan matsayin na annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam amma saboda kuɗinsa da rahamar Allah ga bayi sai ce ku roƙa mun Allah ta'ala ya bani wannan matsayi duk wanda ya roƙa mun wannan matsayi ceto na ya tabbata gare shi a gobe to duk wanda za a ce ta sai wanda Allah ya riga dama illa limanin ta sai wanda Allah ya ga dama a cece sana za ta ci shi zancen wali zai zo shehu zai zo da aljume a riga mai aljihu dubu saba'in wannan ta suna ya ce kiyali ganin duniya da wace riga za ta jaɗi yama in ban ni ibrahim wa zai ta da wani kaya jikinsa shi ne kaɗai da ta da riga shi ma saboda tsiraici da mutanen suka mai suka jefa shi a wuta shi ne Allah ta'ala zai maye mai wannan abin da alkhairi ya gobe alƙiyama a ba shi tufafi tun banda shi ba wanda zai samu wani kowa zai samu kansa ne tsirara kama ba da ana awon khalqin wa'idu wa'adin alaina inna kunna fa'ili ko wani ya ce maka zai sa ka cikin rigarsa wannan kawai wasan yara yake maka kada ka yadda da wannan yaudarar kada kuma ka daɓa bata maka lokaci Allah ta'ala ya tsari mu Shi ne wala tanfa'a shafa'atun wala hum yunsaruna ceton kowa bai same su ba saboda ceto na Allah ne Allah shi ke ba da izinin ai ceto wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sai wanda Allah ta'ala ya gida ma kadai za a ceta ba wanda ya ceci kowa sai wanda Allah ta'ala ya ce a ceta sannan za a cece shi sannan wala hum yunsarun haka nan ba su da mai taimako a wajen Allah subhanahu wataala gobe alqiyama ma lahu min quwwatin wala nasr duk wanda za a taimaka sai Allah ya gada ma idan Allah bai gada ma ba za a taimake ka ba da ka nemi taimakon Allah kawai karka nemi taimakon kowa wa malakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun ku nemi taimakon Allah subhanahu wataala shi kadai kar ku nemi taimakon kowa idan ba Allah ta'ala ba da haka taimako ka Allah kawai yake falaula nasarahum alladhina takhadhu min dunillahi qurbanan alihatan bal dallu anhum wa dhalika ifkuhum وما كانوا يفترون الله تعالى كريم يلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الوجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمت أمتعه قليلا ثم أضطره ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم إنك أنت السميع العليم نعم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم نعم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحدي الظالمين الله تعالى يا إند مكا جربت النبي إبراهيم كتنا مسياك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا إند مكا جربت النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام دوت إنس كلمومي Fatan mahun sai ya cika su qala inni ja'iluka lin imama sai Allah ya ce masa to kai Ibrahim zan sanya ka zama jagora ga mutane qala wa min zurriyyati yace to ya Allah ina roƙonka kuma ka sanya wannan jagorancin har a cikin zuri'ata qala la yanalu a zalimin sai Allah ta'ala yace to na baka wannan amma kuma akwai waɗanda suke azzalimai a cikin ka wannan kuma Allah ta'ala baya ba da shugabanci ga wanda suke sance mutane ne a zalimai abin nufi a nan shi ne annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shi ne abul shi ne baban annabawa ga baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi a matsayin annabi wanda za a dinga kori da shi kuma annabi mai daraja wanda Allah ya fitar da tsotson annabawa da yawa da karkashinsa annabi ibrahim alaihissalatu salam Allah ya jarabce shi da abubuwa da yawa waɗanda kuma duk Allah ya ba shi iko ya ci wani jarabawa ɗin to wasu malamai suka ce wa izibtana ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa mahunna. yayin da ubangiji ya jarabci annabi ibrahim da waɗansu kalmomi ma'ana wasu hukunce-hukunce kuma Allah ya ba shi iko ya cika wannan hukunce-hukuncen wasu suka ce an ba shi hukunci goma biyar a saman kai biyar kuma a gangar jikinsa wani dukansu shara'ar Allah ce daga cikin wanda aka ba shi akwai tsarkace baki sannan akwai kurkura baki da asuwaki da kurkurar baki da shakar hanci da kuma wanke fuska domin yin sallah sannan kuma da cika gemu da rage gashin baki sannan an ba shi damar cire gashin hamata da kuma gashin gaba sannan da yin kaciya da kuma yin tsalki idan aka yi bayan gari da yin tsalki da aka yi fitsari sa'annan kuma da yanki kumba to wasu malamai suka ce wannan shi ne abuwa guda goma da aka ba mu annabi ibrahim biyar a sama biyar a ƙasa kuma ya cika su wadanda suka ce abinda ake nufi da wa wa la ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatan mahun umarni Allah ta'ala ya bashi kuma ya cika umarnin umarnin shine Allah ya umarce shi da jina mai ɗaki da shi da ɗansa annabi ismail wanda su ne a yawin gaba kuma ya zo ya gina yana yi kuma ya cewa rabbana ƙabbal minna wa izai kawai ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il rabbana ƙabbal minna ya cika umarni kuma yana addu'a cewa ubangiji kaɓa mana wasu malamai suka ce su ne wani kalimatin, din waɗansu su kuma suka ce a'a kalimatin su ne umarnin da Allah ta'ala ba cewa ya ɗauki matarsa hajara ya kawo ta biwajin zai zai ya ajita kuma ya ɗauko matasa ya zo ya ajita da ciki jariri sai suka ce wannan abin tausayi ne ga ɗan adam amma tun da ya wannan abin umarni Allah su wa ta'ala ne tun da ya wannan ya cika wannan umarni na Allah kuma da ya kawo ta ya aje tana cewa za ka aje muka tafi kabarin a inda babu kowa ya yi shuru ya kyale ta yi magana ta sake maimaita mai ta bi tana magana bai amsa mata ba saboda yana bin umarnin Allah ne sai ta ce masa Allahu amarka bi haza Allah ne umarce ka da wannan sai mata haka da kansa ina eh, am ma'ana eh Allah ne kin aje ku ta je ta tafi Allah ko ba zai tuzata mu ba Allah ba zai tuzata mu ba wannan kuma malami suka ce wannan shine bi kalimati waɗansu ko suka ce a'a Allah ya ce masa ya zo ya yanka ɗansa annabi Ismail yayin da ya zo ce ma ɗansa ya bunayya inni ara fil manami anni أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجرني إن شاء الله من الصابرين to annabi ibrahim ya rade bai haihu ba sai yake ta roƙon allah ya har ya kai ga yana bakance da cewa duk allah ya bashi da. ɗa abin abinda allah ya ce kuma shi zai yi to lokacin da Allah ya bashi ɗaɗin dan ya jarabce shi sai ya ce masa je ka yin kaɗan naka akan na mai a cikin mafarki shi ne zai samu ɗan naka ya ce ya kai ɗana ni na gani a mafarki an ce in yanka ka to mafarki annaba kuma gaskiya ne wa'ayi ne sai ce ya baba na ka aikata abin da aka umarce ka za ka same ni mai haƙuri a cikin wani umarni da Allah ta'ala baka to lokacin da ɗauki ɗan ya ji zai yanka shi shi ne Allah ta alaƙi cewa falon ma aslahu wa tallahu liljabin wana dainahu an ya ibrahim ƙari saddaktar ruɓiya Allah ta'ala alaƙi ce masa yayin da ya tafi zuwa ga cika umarnin Allah sai Allah ya kira shi ke cewa ya kai Ibrahim lalle ya kika ka cika wannan mafarkin naka ma'ana ka cika wahayin da muka yi maka umarnin da ake maka ka cika shi haka muke jarabta mutane masu kyauta aiki to su malamai suka ce wannan aikin da ya zo yi kuma Allah ya jarabta shi ake kuma ya ci jarabawa ne wa izin tala ibrahim rabu hube kalimatin fa'atan mahun. kuma cika su Allah ta ce wa ibrahim annabi waffa waɗansu kuma suka ce a kalima ɗin Allah ya umarce shi da ya yi makansa kaciya bayan ya girma ya kai shekara tamanin Allah ta'ala ya umarce shi da ya yi makansa kaciya ka kwatanta al'amarin ka gani akwai wahala ko ba wahala akwai wahala kuma ya yayi ta ne Allah ta'ala ke cewa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatan mahuyi. ala hal dukkan wannan manganu na malamai babu abin korewa a cikinsu domin dukkansu suna ƙarƙashin umarnin da Allah ta halama na Ibrahim kuma cika su shi yasa Allah ta'ala ce mai wa Ibrahim allazi waffa da Ibrahim wanda ya cika alƙawarin da Allah ta'ala ya da shi wancan mafarki kuma da yayi ya ji ya cika zai yanka dan Allah ya ga ya gaskata shi sai ce wa fadainahu bi zikhin azim muka yanta wannan ɗana shi annabi isma'il da rago wani abin yanka mai girma daga ne zama sunna yanka rago a wajen sallah to gana nan duk umarnin da Allah ta'ala bai bar annabi Ibrahim alaihi salam ya cika shi yasa ka ce wa izibtala ibrahim rabbuhu bi Kalmatin fa hunna da ya cika qala inni ja'iluka lin imama Allah ta'ala ce ya kai Ibrahim zan sanya ka ka zama jagora shugaba ga mutane qala wa min ya yace ya ubangiji hadda zara'ata su ma sanya su su zama jagorori a cikin al'umma Allah ta'ala ce na karba amma kuma ƙala la hadiyar ahadiyaz zalimin ka sani akwai daga cikin zirarka zalimai Allah ya mai bishara cewa za a samu a zalimai a cikin zirarka wanda ba zan san ya zama shugabanni ba amma addu'ar ka na karba zirar annabi rai ko su ne suka zama annaba da manzanni banu isra'ila da Allah ta halaka cewa mun daga darajar ku akan dukkan sauran mutanen duniya muka samar da annabawa a cikin ku zirar waye annabi rai ne domin jini annabi saq ne annabi shi shine mahaifin annabi yaqub annabi yaqub kuma shine ke da wannan zuri'a goma sha biyu shi kuma annabi saq dan annabi ibrahim ne annabi sallallahu alaihi wasallam ne annabi isma'il ne annabi isma'il kuma jini dan annabi ibrahim ne ya ga kenan Allah ta'ala ya karba masa to akwai wanda kuma suke tsannan annabawan ne amma ba su imani ba to ba kowa Allah ya sanya shugaba ba domin shi shugaba mai tsoron Allah yake so wajen minu a immatin ya hadu da bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu shugabanni zama masu tsoron Allah zama wanda yake gode musu zama masu miƙa wuya ga al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne Allah ta'ala ce mun karba maka amma banda wasu daga cikin zirar kowane da suka zance a zalimai qala la yanalu ahdi zalimin sai Allah ta'ala ce iz ja'alna al-bayta masabatan lin wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila an tahira bayti lit-ta'ifina wal-aakifina war-ruk'i sujud Allah yake cewa wa iz ja'alna al-bayta masabatan lin yayin da muka sanya dakin mu dakin Allah kenan dakin Ka'aba ya zama waje ne wanda ke fare da zukatan mutane kowa yana sha'awar je wani ɗaki kowa yana burin ya gan shi a wajen ɗakin ka'aba duk mai sha'awar Allah ta'ala kai shi ibadar aikin hajji ko umara ubangiji Allah ta'ala ya karɓa masa sa Allah ya kai bayan Allah su je su ga wannan ɗaki na ubangiji su bauta ma Allah ta'ala a wannan waje ya ubangiji duk masu niyya Allah ka ba su zuwa to Allah ta'ala ya sanya wani ɗaki ya zama masabatan linnas wajen kwaɗayin zuwan mutane kowa yana so wanda ma ya je nema yake Allah mai da shi wanda bai jaba kuma addu'a yake Allah ta'ala kai shi ba haka bane wa amnan kuma ya zama aminci ga mutane domin duk wanda ya je wani ɗaki zai zama amintacce ne wai iz ibrahim rabbi ja'al hada baladan amina annabi ibrahim ya yi addu'a allah ta'ala mai da wani ɗaki ya zama ɗaki ne amintacce duk wanda yake tsawafi a wajen ya zama yar aminci shi ta allah ta'ala yake ce awalan yarau na ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nas min hawlihim afabil batil yu'minuna bi ni'mati llahi yakfurun ni'mar allah subhanahu wa ta'ala ce ga duk wanda ya je wani ɗaki zai zama amintacce a wannan ɗaki din واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى Allah ta'ala ce ku riki inda annabi Ibrahim yake a matsayin maqam Ibrahim a wajen a matsayin wajen sallah maqam Ibrahim dutse ne da annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yayin da yake gin dakin Ka'aba da shi dan annabi Isma'il ya hau wannan dutsen duk inda ya wata kusurwa sai wannan dutsen ya tafi da shi ai wanda ya dinga yi akan wannan dutsen yana ginin dakin Allah shine ya bayyana alamun guradansa gurbin kafafunsa suka zama sun fitar da alama a jiki wanda wannan yana na har yanzu in ka je makka za a gan shi da yana jikin ka'aba ne amma na umar radiyallahu ta'ala anhu warda shi dawo da shi a inda muke ganin sa a yanzu yana cikin gilas an mai kawa an mai ado za gan tsakanin ɗakin ka'aba yana nan yana kallon ɗakin ka'aba yana kallon ƙofar ka'aba shine muqam ibrahim to in Allah ya kai mu darasin mu na gobe za mu sake dawa kan wannan aya saboda lokaci yayi dole mu dakata anan gobe mu sake dawa mu sake fasara ta in Allah ta'ala ya kai mu fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh